da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Sallama da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya da wannan maraicen talata talatin ga watan Yuni. shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage da Halima Jumrau. kamar kowace talata dai shirin namu akan sana'a ne da ilimi da kuma fasaha Ɗaliban sashen koyon aikin jarida na Jami'ar Bayero ta Kano da suka halarci taron bita da ƙarin ilimin da muryar Amurka ta shirya akan aikin jaridar sana'a da dogaro da kai za su bayyana ƙoƙarin da za su yi a nasu ɓangare su taimaka wa 'yan baya. Za ku ji wannan a zauren matasa. duk wanda yake so koya kawai abin da zai shine zo da kwamfutar ta zan koya masa yadda ake yi. Mu zo tun da mun iya don mu koya musu idan ma ba a kawo masu koya musu ba. Su rage koyarwa mutane abu a rubuce. Wai shin shirya irin wannan taro na koyar da aikin jaridar sana'a da dogaro da kai na da ma wani amfani? Yana da wani mahimmanci ga matasa masu sha'awar yin aikin jarida? Idan da za a samu irin wannan shirin din ya ɗaure gaskiya za a yi achieving abu da yawa a filin matasa masu basira nuruddin abdulkadir mai gida ɗalibi a sashen koyon aikin jarida a jami'ar bayero ta kano wanda kuma tare da shi aka yi taron bitar zai ƙara jaddada irin abubuwan da zai yi da sabon ilimin da ya koya ya hada da sana'ar shi ta ɗinki da kuma ƙwarewar shi ta iya aikin jarida halima abdullahi da malam bashir da Hajiya Aisha da Hajiya Lamis Maya Murtala za su zo da wata sabuwar tattaunawa kan batutuwan da suka shafi watan azumi. da suka shahi mata a watan azumi. <laughs> to bayan amsoshin tambayar mu ta jiya akwai ayar mu ta yau. Ku biyo mu ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe. Nuruddin Abdulkadir mai gida a filin matasa masu basira zai ci gaba da bayani kan yadda zai iya haɗa ɗinki da aikin jarida a zamanance ya ƙirƙiri sana'ar dogaro da kai. Zan iya zamanantar da sana'atawa da zaman cewa ita kanta na jaridantar da ita ganin cewa kafafen kamar su jaridu da waye suna yin irin wannan sauransu suna yin irin wannan aikin kwarai da gaske zan iya yin haka kamar ah, yadda na ɗan samu horo na wasu ah, Um, ainihin seminoni ko kuma irin zaure da ake bada training kusan na fara sanarin yin hakan kwarai da gaske na ganin cewa ya za a yi da sana'ata kuma da wannan aiki na da nake yi kasance cewa na ɗauki wani bangare ko da na abu da ya danganci a talla ne wato tallace na abu da ya danganci fashion da kuma abu da ya danganci ainihin yin design na kayayyaki haka kuma in Allah ya kan kokari na ga na bi wannan hanyar wajen ganin cewa na samu access da su wato na samu abin nan haɗuwa da su domin na ga me zan iya amfana da shi daga wurin su kuma kamar yadda suke maganar abubuwan da suka danganci haka kamar kafafen yada abin nan e, wato abin da social network kusan su ma muna amfani da su a hakan yanzu a matakin sana'ata hmm. ina yin amfani da su wajen e, samun style wato kala-kalan ɗankuna da daga wannan abubuwan kama abin da za ga wani lokacin mutane su sami hotuna su sa kama a instagram ko kuma a facebook ko kuma a wanda nake tare su a whatsapp wani lokacin nakan dauki nakan samu style na yankuna daga wannan bangaren kuma shi shi yace ina da facebook wani lokacin idan mun samu wani style haka masu kyau ina da customers kuma suna da contact nawa nakan tura musu wani lokacin ta dora wani wasu haka a whatsapp kuma hakan yana ainihin matuƙar takarwa wajen don haka ni customers na za cewa sun ban na irin wannan ayyukan da ake eh, to adireshin na facebook ne um, nura abdulkadir uh, mai gida ne abin dina babban abin da ke ban kwanon gwiwa ne kasancewar na bincike na a wani yanayi wanda yake duk da ina samun gudummawa mai karfin gaske da bangaren mahaifana to amma Allah ya samun wani abu a zuciyata wanda nake ganin cewa bai kamata a ce na dogara da iyayena ɗari bisa ɗari kan sai sun mun komai da komai na karatu na ba ina tausaya musu ina ganin cewa su ya kamata a ce a tunda na riga na samu kwari kuma ina da kokarin na ga na samu na kaina ya kasance na basu sun je da sauran kanina da kuma wasu abubuwa na sun shafi abubuwan gida na yau da kullum to na kan yi kokari na ga ina kokari ne ta mai da hankali wajen sana'a ta saboda na ga na ɗauke musu wannan nauyin sannan kuma ina yin hakan saboda na ga cewa ni ma a cikin abokaina ko ba komai za a kalle da cewa ina da sana'a. Ku tsina malalaci, ku zagi malalaci, ku kori malalaci, kofi mai mutuwar zuci mara sana'a ko mai wofi mutumin ban. Sai ka gan shi gidan wannan, ka gan shi gidan wancan, ya je ya masa karya, mata ta ta aihu, ko ko ne aure, ko gonai suna daga shi abun hannunka wofi mutumin banza wanda bai a ko haba wofi mutumin banza <laughs> shi wa tafarra tafarra fa kamar shi tafarra a duk wani mawaƙin hausa dan kwairo ne dan kwairo ne eh, saboda ki dana waka ba ko ta waka da yake in kin dena waka dan kwairo kamar shi ya rubuta musu waka <laughs> To, da za a ba ku damar ƙirƙirar sana'o'in raba matasa da zaman banza da talauci da waɗanne irin sana'o'i za ku samar ga amsoshinku kamar yadda kuka ba mu su a Facebook. Sana'a ɗaya da nake yawan nazarinta masana'antar sarrafa bola, wato Waste Professional Industry. Wannan masana'anta za ta kawo positive change ta kowane fanni. sako daga Aminu Shehu. Bunƙasa aikin gona da sarrafa kayan gona a zamanance. sako daga Shamsuddin Musa Khalifa. Sana'ar noma da kiwo irin na zamani haɗe da na gargajiya wajen shuka zogale da rama a rinka sarrafa su a cikin wani abu da ba za su lalace ba na tsawon lokaci a rinka sayarwa har a ƙasashen waje. Sako daga Attahiru Hashimu. VOA tabbas za a samar da sana'o'i kamar gyaran waya, sarrafa karafa zuwa injinan barza masara, waken suya, gyada, gyaran famfo, yin lamination, invitation, ID card da sauransu. Kuma hakan zai rage wa gwamnati matasa marasa aikin yi. Sako daga Dahiru Danju Parking. Hakika VOA Hausa Akwai sana'o'i da za a iya samarwa a kafafen zamani kamar kasuwanci a kafar intanet, amma sai dai kash mafi yawancin matasanmu ba su da karatun zamani wanda sai da shi za a iya gudanar da irin wannan sana'ar ta kafar intanet. Daga Salim Abubakar Imam Jingir, ɗalibi a Jami'ar Musulunci da ke Katsina. Yau da gobe, hakika ni kaina ina ganin idan har na samu dama ta bada gudunmawa to zan iya tallafawa ta hanyar bayar da shawarwari wajen samar wa matasa aikin yi don rage musu zaman banza, kamar ta hanyar koya musu sana'ar ɗaukar hoto, koya musu haɗa katin waya, harkar yin photocopy da dai sauransu. Saƙo daga Ya'u Ibrahim Tsamiya Babba. Sana'a irin ta kamfanin Amazon na saye da sayarwa za a samar da ayyukan delivery da dama. Saƙo daga Suleiman Muhammad. Gaskiya zan ƙirƙiri abubuwa na fasaha kamar haɗa rediyo, fanka, babur, wayar, fenti da dai sauransu. Saƙo daga Sagir Dutse. A gaskiya mu matasan Nijar muna buƙatan a taimaka mana da abin da za mu yi na sana'a. Saƙo daga Musa ɗan Nijar. A koyawa matasa mu aikin fasaha da kuma ilimin kimiyya. Saƙo daga Muhammad Game. Assalam VOA. Abin da ya kamata a tallafawa matasa shine a koya musu yadda ake yin kiwon kaji, kifi, yadda ake haɗa abincinsu da kuma yadda ake su Idan har gwamnati ta taimaka ta wannan ɓangaren gaskiya matasa da dama za su samu ayyukan yi. Gaskiya akwai riba a cikin harkar. Sako daga Nasir Hussain Madabu. Zauren matasa na Jami'ar Bayero ta Kano har yanzu yana tare da ɗaliban sashen koyon aikin jarida waɗanda suka halarci taron bita da ƙarin ilimi kan aikin jaridar sana'a da dogaro da kai. Ɗaliban su ne Abubakar SD da Anas Muhammad da Gloria Robert da kuma Aisha Tofa. Yau za mu ji ko akwai wani abin da za su yi su taimaki 'yan baya su ma su ƙaru da irin wannan ilimi da suka samu? A gaskiya akwai. saboda a yanzu duk wani effort da wani aiki da muke yi yi muke saboda mu zama wasu yadda da nan gaba ba a yi mu ba a yi wa ƙananan wani abu mu za mu iya shigo musu da wani aiki da za su ƙaru da shi ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa muka buɗe kamfanin nan kenan saboda ko nan gaba duk wanda mun san da mun yi makaranta da shi a ko mu ne suna aji ɗaya ko aji biyu a duk inda muka haɗu ko mu kanmu za mu iya yin ƙungiya mu zo tunda mun iya don mu koya musu idan ma ba a kawo masu koya musu ba tunda mu an koya mana mun ƙaru da shi kuma mun san mahimmancin abin. Yawwa. Kuma bayan haka da yake wannan abu da muka koya mun riga mun samu ilimi a kai. Yanzu dama ni ina aiki da nan gidan rediyon jami'ar Bayero. kuma na iya yanda ake yin editing na audio sako mara magana mara hoto. kafin daga baya kuka zo ko dan koya mana inda ake yin editin na mm, sako mai hoto ko kuma ce video mai hoto to na faɗa min duka ɗaliban da suke so su koyi wannan abu cewa duk wanda yake so koya kawai abin da zai shine zo da kwamfutar sa ni zan sa masa wannan application na na editing din kyauta mara hoto amma eh, sannan kuma zan koya masa kwana uku zai koya sha Allah zan koya masa yadda ake yi basic one din sannan idan yana so ya zurfa ba yadda ake yi sai mu dinga yi daban-daban amma kwana uku insha Allah zai ce koyi yadda ake dan yin dan kaɗan din zai iya yi ya kai wani aikin shi idan kuma yana so misali yadda ake ƙara wa murya gishiri da kuma a dan cicciro wasu abubuwa wanda ya nasa dabar ne to wannan sai mu magana da shi daga baya kuma sai mu nuna masa yadda ake kin ga wannan ya jawo kamar yadda kuka zo kuka ƙara tallafa mana ni ma ya sa na buɗe wata sabuwar kofa ta taimaka wa wasu ɗaliban a yanzu haka ma waɗannan wanda da muke tare da su na kan wanda sai kafa wannan kamfani na talla kin ga su ma idan mun fara aiki duka yana da bukatar sai mun yi aiki tare na nuna musu yadda ake yin editing din ko da bana nan su ma za su da kansu kin ga wannan ya buɗe mana kofa tun a yanzu na kuma idan mun samu abubuwan hannunmu wanda ba wani abu bane idan ka ɗauka ka yi wa ɗalibai shi sa a kullum ake so a yi training training na hakika ga 'yan jarida to mun idan aka je aka sake ba mu training ba suka fita a gurɓace gwari ɗan fashi goma da ɗan jarida gurbatacce guda ɗaya saboda ɗan fashi guda goma nan hanya ɗaya za su iya kaiwa su fashin nan shi kuma ɗan jarida ɗaya idan ya ɗauki alƙalamin shi ya rubutu gurbataccen rubutu da kuma wasu dabar da ya saka a ciki mutane ba za su san da za su yi over acting ko kuma su ɗauki wani mataki ko ya canja maka yadda za ka yi kallon wani yanzu misali kamar yadda ku zo kamar non training ina ɗaukan alƙalami na na rubuta report a shafin mu na BOA a BUK akan wannan taro da kuma na feji hudu ne na faɗi duk abubuwan da suka faru a wannan taro tun daga farko har ƙarshe insha Allah to idan a ce zuciya ta ba ta da kyau ko kuma a mun training mai kyau ba idan na fara gurɓata zan bakanta miki na ɓata ki na san da zan yi duk wanda ya ji sunan Halima Jimu kawai ya ɗauka ai wata mara mutunci ce ai wata masukiya ce to amma kin ga idan aka yi motsan jarida training na gari to zai san yadda zai abin da aka cewa free fair and balance report kenan abin da zai je ya je babu wani saka subjectivity a cikin report din shi babu saka irin fari da baki ya dinga haɗa su wake da shinkafa din nan zai rubuta report din shi shi yasa idan nan gaba insha Allah muka samu abin mu za mu yi kokari mu ga mun koya musu ko mun yi training din eh, yara masu tasowa inda mu yanzu muna ajin karshe mu ga mun dan koya abin da muka sani da kuma abin da za mu sani nan gaba wanda ko ma sani ba za mu iya kira wasu mu haɗin gwiwa dama a rayuwa abin da ake so musamman dan jirga shine ya dinga making connection da links yanda zai dinga samun abubuwa daga sun faru ko kuma idan yana bukata insha Allah za mu kokari mu ga mun wannan wane kira kuke da shi zuwa ga shugabannin makaranta da gwamnatin Najeriya da kuma 'yan uwanku matasa? To, ni ana kiran da zan fara yi shi ne kan sashen koyon aikin jarida na da Bayero. Su rage koyarwa mutane abu a rubuce. a ringa koya wa mutane abu yadda za su yi shi da hannu yadda za ka yi shi kyamara ce za a amfani da ita to ga ta ga yadda za a amfani da ita duk wani abu da za a yi na aikin jarida a koya maka shi practically wato ka iya shi da hannunka wanda ba a ba a rubuce za a yi ma ba ma'ana in aka yi ma a rubuce a rubuce kadai za ka iya yi shi aka baka shi aka ce ka yi ba ka kai ba amma in aka koya maka shi za ka iya yi shi da hannunka to ko rubutawar aka ce ka yi za ka yi saboda ka iya rubuta sannan Nigeria Union of Journalists ƙungiyar 'yan jaridu ta ƙasa. Ni dai ya sanya dai ban san wani taimako da suke taimakawa 'yan jarida ba. Masu koyon ɗalibai masu koyon aikin jarida ba. Wanda wannan aiki da ya kamata a ce su suka yi. Tunda su idan mun fita gudunsa za mu je. Su suka san amfanin da za mu yi musu kuma kafin mu fita ko da kasar za mu bari gudunsa zamu za mu fara zuwa su ne suke kusa da mu da haka irin wannan abu su ya kamata su ringa yi ita ma gwamnatin najeriya ta shiga ta tallafa wa aikin jarida ya zamto cewar ba ya zo level ɗaya da sauran kasashen duniya inda aka ci gaba ba wai kawai yan jarida za a taimai abubuwa anyhow ba ta koyi inda zan iya cewa ke to ni abubakar yanzu gaskiya kiran da zan yi na ƙarshe shine a game da misali hukumomin nan kamar yadda dan na sai magana to bayan su akwai nbc nigerian broadcasting commission bayan ita kuma akwai nigerian communication commission to waɗannan hukumomi duk wani abin da ake cewa sako na information da zai fita to suna da alhaki a cikin shi walau a rubuce yake print kenan ko kuma audio ne kan gidan radio kenan ko video ne wanda yake fita a gidan tv ta har ma wani sa'in na intanet to kowane information suna da alhaki a cikin shi to amma sai dai abin takaicin kin ga wannan kungiyoyi guda uku nuj nuc da kuma ncc rol ɗin da suke wato mataki da matsayin da suke bayarwa na 'yan jarida waɗanda za su zo su zama su ne suke fitar da wannan sakonni na information nan gaba tunda dole ne ko kaci ko kaso sai an gaje ka tunda kai ma gada wani kai waɗanda za su fito kamar munan abin da ake mana gaskiya sai in ce ba a ba mu wata gudunmawa wacce idan mun fito za mu dole ne misali a gida yaro ma ya kanta ya gaya masa cewa ba idan ka bata kakka abokanai ka za karka idan ka ga wani mai hali ka za karka kaza to mu ma da su suna wajen nan su shigo cikin nan makaranta ka mun bumbuta su dinga gaya mana cewa idan kun fita ga yanda ake aiki karku kaza karku kaza abin takaici ne a ce wasu sai mun fita tunan za a fara koya mana aiki wannan zai iya yiwuwa kila haɗa mu da gurbataccen ɗan jarida shi dama ya riga ya saba yana karɓar wani abu da ake cewa brown envelope to brown envelope tun yanzu ana bamu labari ba mu san menene ba kawai sai mun fita sai mu je mu ga ashe wani abu ne wanda yake in ka fara ansa ba za ka daina ansa ba kenan ka da ka gurbata to waɗannan ƙungiyoyi lalle lalle su shigo ciki sannan kuma manhajan makaranta ta ɗalibai wanda ake koya musu curriculum ɗin nan lalle lalle a canja idan zai yiwu a dinga yin 50-40 ko 60-40 eh, 60 practical sannan kuma 40 theory abinda a aji kawai daga an shiga satin yau a koya maka abin a rubuce gobe kuma kawai da an zo ko sati mai zuwa a fita practical field work a je a yi shi a gaske Jamila ya kamata matasan da ke sauraron mu yanzu haka ranar Laraba ko mm. ranar Talata mai zuwa su mm. kasance tare da mu domin su ji kiran da waɗannan ɗaliban Bayero za su yi wa matasa. Mm. Matasa ku kasance tare da mu a kashi na ƙarshe za su yi kira Na ga matasa. Yawwa. To wai shin shirya irin wannan taro na koyar da aikin jaridar sana'a da dogaro da kai na da wani amfani? yana da wani mahimmanci ma ga matasa masu sha'awar yin aikin jarida ga malama rukayya yusuf aliyu ta sashen koyar da aikin jarida a jami'ar bayar ta kano eh, gaskiya irin wannan na da mahimmanci sosai particularly ma wannan da bos suka yi ya buɗe ma mana ido ga baki daya daga mu har ɗaliban ya buɗe mana ido ya buɗe mana zaki ga kamar ɗaliban eh, yawanci suna da dama san amfani da hanyoyin fasahan nan amma ba su san yadda za su sarrafa shi ya zama masa hanyar ko samun kuɗi ko kuma hanyar neman kuɗi ko kuma hanyar ma samun mu wasu ma aiki ba amma wannan training din da aka yi sai kika ga mutane za mamaki irin idea din da sunan din suka rika fadi suka rika coming up da su lokacin um, training din kuma da haka shi yasa nake ganin idan da za a samu irin wannan training din ya daure gaskiya za a yi achieving abu da yawa tunda wani yana zaune ba wai bai da bai san yadda zai bane amma bai san hanyar da zai sarrafa ya samu kuɗin ba so gaskiya abu ne mai kyau sannan kuma muna fatan Allah ubangiji sa an fara kenan za a ci gaba sannan kuma Allah ubangiji ya sa a cimma burin da ake nema a cimma da wannan training ko kuma irin wannan training kuma zancen haɗin kai kamar da 'yan business administration da kuma entrepreneur student da sauransu gaskiya yana da amfani saboda akwai wani professor ɗin entrepreneurship ne zo ya yi wani lecture ya buɗe mana ido gabaki ɗayan mu sosai abin da dama ba ka tunani kuma tun da aka yi training ɗin na gaya miki students sai zuwa suke ni I have this idea how do I develop it help me do this how do I do this kullum they are thinking of new things thinking of how to do it yanzu haka they are trying to form groups da za su fara abubuwa na kashe out of wannan training in da BOA suka yi so it's like alhamdulillah gaskiya an cimma burin abin da ake so a yi ina ga with motivation irin wannan yana buɗe wa mutane ƙwaƙwalwa kuma gaskiya already students ɗin suna ma tunanin yadda za su yi amfana ko kuma su sa ci use abin da suka koya a wajen training. Hababu 'yan jaridu maza mata Yanzu ga Halima Abdullahi da Malam Bashir da Hajiya Aisha da Hajiya Lamisu Maye Murtala za su ci gaba da tattaunawa a kan batutuwan da suka shafi mata a watan azumi. Innaki bani koko na sha daure haƙure daure fa saura kaɗan rana ta gushe mu je shan ruwa. Malam Bashir eh, gashi ka kawo cefane da wuri. Ya za ka ji idan ka je katarar kana tunanin kai ka yi cefananka ka gama komai kawai shiga gida za ka yi ka sha ruwa mm. kana tsammanin idan ka je za ka tarar an shimfiɗa maka tabarma komai ya kammala yawa amma can za ka hango ta tana ta karo da tukwane <laughs> to gaskiya da daman wannan ai tasiri dai rai ya ɓaci saboda shi daman kama abin da ake faɗa kamar eh, abu ne wanda yake kama haɗin kai ne shi aure kamar teamwork ne kowane ɓangare tsakanin miji akwai irin rawar da yake takawa dan gida ya zama ya tabbati gida ita ma mace a bangaren ta akwai irin rawar da take takawa to an hada ne yake zama gida yake zama aure mm. to tunda ni na riga na yi nawa kuma da zaton cewa ba ma zato eh kawai yanayin yadda aka yi abin nan kawai musamman a irin wannan lokaci mm. za ka yi tunanin ga wanda da za ka zo ka tarar ka zo ka ga ka ai dole rai zai ɓaci kuma ba za ka iya karɓar wani uzuri ba tunda in zuwa kai ka tarar ba ta da lafiya an tafi da ita asibiti ko wani abu wani abu ne wanda za ka iya ka amma sannan take yi to wani uzuri bai take yi a'a ai wai da ka kaga azumi ne kullum dai muna ta zancen azumi azumi ai ni ma azumin nake na fita ne nemo na kawo mata ne ta buda kai ta ma irin rawar da za ta girka ta bayar kuma ba ma ni da ita bane kawai a gidan wanda alakwai yaran mu zakai wanda suka isa su azumin nan suna yi wala Allah akwai masu mana hidima a gidan wanda su ma sun isa zama mutane su ma duk wannan abin da shi za su yi buɗe baki su sha ruwa a ce kuma a wannan lokacin ba a yi ba ai ta sai wa dai rai ya ɓaci saboda tabbas mai gida da duk wanda suke gidan ba za su jiran su yayi daɗi ba mm. kuma sai ka ga to shi muhimmin kasudin ma kasancewarta ita matar gida wadda ita ce za ta ba wa mutane ta zubar da wannan martabar da darajar da Allah ya bata ga kuma lada ga lada ga lada musamman wata mai alfarma irin wannan watan azumi kowa lalibe yake yi daman ba ma wata azumi ba wannan abin da take da ladansa mai a zaune sannan kuma balle watan azumi to kuma a wannan lokacin zai zama uwar gida ta yi haka ai ba ta yi masalaha ba ai ba ta yi masalaha ba ba ta yi kanta adalci ba to bari na koma kan ita aisha akan ita dai wannan matar gida wadda dai ba ta <laughs> mai daren tuwo za yawwa to mm. matar gida mai daren tuwo mm. kin ji dai duk dai yanda aka yi to ya za a yi a gyara gyara abin yanda za a ɗauko hanyar gyara tun wuri dama ki tsara wa kanki shi fa ita fara yi wannan kawai duk wanda kika abin da ya sa muka tsaci kanmu a haka mm. rashin tsarin ne ni a matsayina na matar gida na san mutum nawa ne yake karkashina. na san me zan girka musu to tun jiya ma mm. ya kamata na fara kirgawa zan yi kaza daidai kaza zan yi kaza karfe kaza zan yi kaza wata matar ma sai kiga har table take yi ne dabara ai shine tsarin shine tsarin Nake bani koko na sha daure hakuri daure yanzu ga malam lauli da ayar mu ta yau Ramadanu lale marhaban haka mu kaso azumi ya zo muna dan muninka ibadodi Ramadan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس يا متاني inna khalaqnakum min zakarin wa unsa mun halicce ku daga namiji da mace wa ja'alnakum shu'uba muka sanya ku gungu-gungu mazamna gurare daban-daban wa qaba'ila litarafu da kuma ƙabiloli ba don komi ba don ku gane junanku don ku yi sanayya da junan ku. sai Allah ya ce inna akramakum indallahi atqakum amma daga cikin gungu-gungun da aka sanya ku da kuma ƙabilun da aka sanya ku mafi matsayi a gun Allah mafi daraja a gun Allah wanda ya yi ku tsoron Allah sai Allah ya ce inna Allah alimun habir ai Allah masani ne ga abin da dukkan kuke aikata habirun mai labari ne da duka abin da kuka yi fai biha zai saka muku da duk abin da kuka yi in kana khairan fa khairan in ya zamanto alkhairi ne ya saka muku da alkhairi wa in kana sharan fa sharan in ya zamanto sharri ne ya saka muku da sharri wannan aya duk wani incin dan adam da duk wani haƙƙin dan adam da duk wani yaƙi da bambancin ƙabila da duk wani yaƙi da ta'assubanci yana cikin wannan ayar domin allah da farko ya kwatanta ma mutane cewa dai asalinsu ɗaya ne daga annabi adam suka wuto da kuma hawa'u babu wata ƙabila da ta yi wata ƙabila a gun allah babu wasu gungun jama'a da suka yi matsayi a gun allah sai wanda ya yi tsoron allah akwai hadisai diya na manzan Allah suna nunawa Ba hiyayya tsakanin balarabe da wanda ba balarabe ba ko kuma tsakanin baki da fari sai dai wanda ya imani idan haka ubangiji da imani ne yake amfanin matsayin mutum ba wannan kabila ta yi kabila ba ka ce ni bahaushe ne na yi bayarbe ko kuma ni bahaushe ne Eh, nahi bahulla ce ko kuma ni bahulla ce ne nahi babbare a'a ba da wannan bane Allah yake lissahi Allah iya lissahi da atqakum wanda ya tsoron shi haka cikin shu'ub kai ba da magare baka ka kahi baka ne ko kuma kai ba maraɗe ka ce kahi ba katsi ne ko kuma kai ba sakwace ka ce kahi ba adare duka wannan agon Allah hiyayya wanda ya tsoron shi shine wanda ya matsayi agun Allah shine wanda ya girma agun Allah da fatan za a yi aiki da wannan aya Allah ya sa an gane. Shi ne watan azumi, watan bauta, watan sadaka, watan zakka. Nabila, um, kin ji wannan aya ko? Gaskiya. Ba wata ƙabila da ta wata, ba wani bature bai yi baki ba, balarabe bai yi wanda ba balarabe ba. Amma ki duba yadda muke ƙamar juna. Allah ya ganar da mu. Amin. mace ce tambayar mu ta yau Jamila? Muna son mu ji ra'ayoyin masu saurare game da cewa kafofin musanyen ra'ayi da yada labarai da sada zumunta ta intanet kamar su Facebook da Twitter har ma da WhatsApp da Blackberry Messenger. Um, alheri ne ga al'umma ko kuma sharri? Ban gane ba. Wayannan kafofin sada labarai mm. dinnan alheri ne ga al'umma? ko ko ne saboda wani lokaci kamar labarin jita-jita ne labarin kanzan kurege karya ko kuma sun eh, yawa to bari dai za su amsa mu ji to a mm. ganin ko waɗannan kahohin eh, zamani alheri ne ko shari ga al'umma baki ɗaya da iyakacin shirin kenan sai gobuwar haka da izinin Allah da fatan kun ji daɗin wannan shiri kuma kun amfana da darussan da ke cikin za a madadin. Jamila Kabiru Fage. Da tafarra girma tafarran da ya haɗa mana sauti da injiniyar mu malama na Shuan Kale ni ce Halima Jumro daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya masu azumi a sharuwa lahiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.